Afirikan mu a yau, Afirikan mu a yau, Afirikan mu a yau. Yanzu kuma zangonmu na gaba shine a zangon fasaha. wanda kuma yanzu haka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin kuma muna tare da bakon shirin wanda za mu tattauna da shi a cikin wannan shiri na fasaha ko kuma kimiyya bakonmu shine jalaluddin aliyu Malam Jalaluddin muna maka barka da shigowa. Na'am. A to masu kallon mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na fasaha wanda za mu tattauna muku akan abubuwan da suka shafi fasaha da makamantansu. Tare da ni bakon namu wanda zai tattauna muna Malam Jalaluddin masu kallon mu za su so su ji abin da za a tattauna yau a cikin wannan shiri. Ok, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Masu kallon mu da sauraron barka da warhaka. ok insha Allah kamar yadda muka saba a shirye-shiryen da aka gabatar a baya mm. yau muna ɗauko abu ne wanda yake damuwar al'ummar mu tattauna a kan shi mm. wanda ya shafi ɓangaren fasaha to a yau za mu yi magana a kan yadda za ka kare facebook account ɗinka daga masu dandatsa wato hackers eh. kamar yadda abubuwan suke kwana-kwanan nan ake ta kwacewa mutane shafukansu na facebook ni ma ya faru da ni to ka gani ba eh. to za ka so ka sanya za a yi ka kare kanka daga wannan abin wanda muke kira a hausa rigakafi eh. to abin da yake sa irin hakan take faruwa shine waɗanda suke yin wannan abubuwan suna yi ne da manufa wani zai yi ne saboda yana kai in da yake so ya kwace wa account ɗinka kila kana da wani matsayi to yana so ya amfani da wannan matsayin naka ya cimma wata manufa ta rayuwa wasu kuma suna amfani da wannan abun ne saboda su yi wasa ko kawai su nuna bajinta iya eh, suna iyawa suna iya yin wannan abu kuma su kwace account ka su ne kokarin bata ma mutum suna su yi kokarin bata ma mutum suna hmm. to duk wata cuta da a zahiri duk wata cuta da za ta sami mutum mm. to akwai yiwuwar shi ya yi sakaci har ta same shi to haka ma a kwamfuta mm. ko kuma fasahar sadarwa duk wani abu da zai same ka a wannan abin to zai yiwuwa kai ka yi sakaci har mm. wannan abin ya so ya same ka da yanzu uh, malam jalaluddin hanyoyin da ya kamata mutum ya bi wace ce hanyar farko ko kuma matakin farko da ya kamata mai amfani da facebook ya bi domin kare wannan account din nashi masha Allah abu na farko da mutum zai fara yi shine kada ya yadda da kowa shine abu na farko ka yadda da kanka eh. abin da nake nufi kada ka yadda da kowa ya zama cewa kai kadai kake iya assessing account ɗinka kai kaɗai mm. kake da haƙin damar ka buɗe account ɗinka kada ka bawa kowa damar cewa ya buɗa ma account kai za ka buɗa wa kanka abu na biyu shine kai yi creating strong password kai yi eh, kalmar sirri mai ƙarfi eh. za ka ga da yawa wasu idan za su buɗe facebook account za su buɗa shi amma nomban su za su saka eh, wani sunan shi zai saka wani zai sa ranar da aka haife shi date inda aka haife shi mm. wani zai sa sunan matar shi mm. wani haka dai ake tasa to irin wata sunan da to wannan abun yana kaiwa ga a samu damai kwace account din naka mm, mm. to yadda za ka yi ka yi creating strong password shine ka yi amfani da uppercase wato manyan kalmomi da kuma lowercase ƙananan kalmomi wato ka cakuɗa bayan haka kuma akwai abubuwan da ake ce ma symbols waɗanda za ka ga kamar and art da sauransu star su ma ana so ka yi amfani da su sannan kuma ka yi amfani da number yanzu ina so in creating password misali ne zan bada ba wai haka ba hakan zai yake a wani eh. muna so muyi Africa TV password mai karfi mm. to zan iya cewa AP eh. kenan Africa kenan eh. sai in sa A babba F karama sai in ɗauko star in saka sai in ci in ɗauko ta nomba kamar tiri fo mm. in saka sai in ƙara ɗauko ni slash kamar abinda ake cewa slash karan ɗori haka za a gita mm-hmm. mm. to idan na yi haka na creating strong fashion kamin mm. mutum ya iya gano yadda zai iya abin da eh, ko kuma zai amfani da abin da ake cewa malicious softwares waɗanda suke assessing in password ɗinka su duba su gani ya password ɗin yake to kamin su gano abin zai ɗauke su da wahala abu na biyu kuma shine ya zama duk sati ka dinga canja password ɗin eh. duk sati ka canja password duk sati ka canja password hmm. hakan zai taimaka wajen e ko da abin da software da aka yi creating domin ta sato password ɗinka hmm. ta kusa galaba gare ka to idan kana eh, canja abin zai ƙara koma baya kenan eh. wannan shawara ce ga masu amfani da shi amma za mu so ko da akwai wasu misalai da za a iya bugawa masu kallonmu su gani yadda za su yi kokarin kiyaye su asusunsu ko kuma account din nasu na facebook da makamantansu eh za mu nuna a facebook din mm. ya za a yi ka me da abin nan facebook in ka zama yana da security mai karfi mm. kamar haka masu kallon mu za su ga nan ina a cikin facebook account ina ne to abu na farko da za ka fara bi shine bayan na gaya muku cewa ka yi creating strong password mm. kuma ka dinga canja password in mm. akai akai sati sati to za ka zo facebook setting ɗinka eh. wanda idan ka yi haka za ka ga option ya fito ma sai ka dafa facebook setting wannan na ƙasa eh. idan ka dafa facebook setting ɗinka mm. to zaka akwai abin da ake ce ma settings and yeah. privacy yeah, to a setting and privacy in a setting and privacy no. za ka ga cewa akwai inda aka ce settings no. Mm. yana kokarin budewa yana eh, to mm, idan ka ga za ka ga an rubuta ma security and login. Eh. idan ka shiga security and login ɗinka mm. za ka ga cewa devices inda suka yi amfani da yanzu kamar na login a facebook ina eh. tuna ana bani bayani ne cewa waya kaza ira kamfani kaza ta yi login a facebook ina nan idan kaga an rubuta mark eh. karton sudan ana ce min computer macbook ta yi login facebook account ina minti arba'in da ya wuce to idan ba ni ba ne zan dafa kaga kowa ne ne sai in gaya wa facebook cewa su yi log out in wannan abin ba ni ba ne ko kuma in ce musu not me wannan mm. ba ni ba ne su dakale wannan abin eh. bayan shi kuma mm. da yake network in baya da ƙarfi sosai bayan shi akwai abin da ake cewa use two factor authentication na'am eh. shi idan ka kunna shi zai baka dama duk lokacin da za ka yi buɗa duk lokacin da za ka shiga facebook ɗinka mm. sai ka saka password bayan ka saka password sai an tura ma saƙon wasu lambobi a wayanka mm. cewa ga wannan su tabbatar cewa in kai in ne kai ne eh, idan suka turo ma idan suka turo ma kana saka facebook ɗinka zai buɗe mm. sai kuma abu na ƙarshe da zan ce idan mutum yana so ya kare facebook account ɗin shi shine ya fitar ya daina shiga duk abin da ya gani kamar za ka ga cewa wata rana an ce ma ga wani application ka buɗa shi da facebook account ɗinka eh. a maimakon ka shiga kai sign up sai a ce ma continue as sai ya yi retrieving eh. datan ka ta facebook ɗinka a matsayin abin da kai amfani da shi wurin buɗe wancan account ɗin eh. to ka guji irin waɗancan abubuwa yadda za ka yi ka cire waɗannan abubuwan in ma ka taɓa yi za ka zo app and website eh. idan ka shiga a za ka ga cewa a nan gurin an ce log in facebook, log with, facebook, eh. to waɗannan application ne ka taɓa shiga facebook ɗinka da su a nan kamar yadda kuke gani na kawo su ne domin misali na yi login kora wani shafi ne da facebook account ina ba eh. tare da na saka email ina da komai kawai na ce su yi amfani da facebook account ina su buɗa min wannan account mm. to wannan kora in za su ɗoki information inka bayananka da suke a database ta facebook mm. su yi amfani da su wurin buɗe maka account to hakan yana ƙara sa wata rana ko da za ka duba account ɗinka wani ya riga ya hakin eh. ya ɗauke shi to yadda za ka yi ka cire abin shine za ka zo a nan in kora inda nake sai ka yi biyu idan ka yi biyu in za ka ga cewa gaya a wannan kora tana ta yi assessin facebook ina lokaci kaza ga abubuwan da ta karba bayanai da sauransu mm. to ya za a yi in yi wannan in shi in cire shi gaba ɗaya ya zama ba bana tare da shi eh. to shi ne zan yi hakan idan na dafa eh. sai in dafa wannan remove ina dafa remote na cire shi gaba daya baya a cikin wannan ina eh. ba zai ƙara accessing in data na na facebook ba eh. to ɗaya daga cikin abubuwan da za ka bi kenan ka kare facebook ɗinka daga masu dandatsa sai kuma za mu yi magana akan za ka ga wata rana mutum an kawo wani link haka mm. an ce ma ka bi wannan link in domin ka san a shekaru masu zuwa mi za ka iya zama kamar prediction eh. to sai kaga mutane suna ta bibiya waɗannan abubuwa saboda ya tsufa da sauransu to ire-iren waɗannan abubuwa duk suna ba da dama a yi hakin in account ɗinka mm. kuma su kamfanin facebook ɗin ma sun yi magana akan sun ja hankalin mutane akan su daina biya waɗannan abubuwa eh. to a ah, man jalaldin akwai wata matsala guda ɗaya ta manta password idan mutum yana amfani da facebook ko kuma irin bacewar waya haka ta dan dau lokaci hmm. ba a maimaita ba ko kuma ba a dawo da ita ba mutum yana kokarin shiga facebook ɗinsa sai ya samu matsalar manta password da makamantansu to wajen sawar sai a ce bai yi daidai ba bai yi daidai ba daga nan har ya kai ga ya rasa wannan account din ya zai yi kokarin dawo da shi idan ka manta password ɗinka hmm. akwai wani option da facebook suke bada forgotten password hmm. wato ka manta password ɗinka idan ka shiga wannan option zai baka dama ka saka abin sunan da ka bude facebook inka ko kuma email inda ka bude facebook inka lokacin da ka saka number ko kuma sunan da ka bude facebook inka mm. za su kawo ma hoto su ce ma wannan kai ne mm. idan kai ne za su dan gwada ka su gani shin tabbas in kai ne idan so za su tambaye ka su kama hotunan mutane kamar kwaya uku ko hudu mm. su ce ma wannan wane ne za su kawo ma hoto amma su bambanta sunaye kila idan na ganka sai in ce ok wannan mai hoton ga sunan shi ana to idan suka tabbatar e to wannan zai iya kai kake da wannan akan sai su ce ma za mu tura maka da saƙo a nomban ka ko email ɗinka da ka buɗe wannan facebook da shi idan suka tura maka sakon nombobi ne verification sai ka ɗauki waɗannan nombobin ka saka a inda suka wani akwati da za su baka idan ka saka su sai account in naka ya nuna ma cewa ka gaya ya dawo amma ka creating sabon password na'am to shikenan ina ga saboda yanayi na lokaci za mu naɗe tabarmar shirin wannan zangon sai dai kuma a zangonmu na gaba insha Allahu za mu ci gaba a cikin abin da muke tattaunawa a kai domin mu shiga zangonmu na gaba masu kallonmu da sauraronmu sai ku kasance tare da mu a cikin zangonmu na gaba wanda za mu gabatar muku da tattalin arziki ku kasance tare da mu. mu a yau, mu a yau, mu a yau.